Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, Abdul Kadir Haladi Kiyawa ke muku sallamar tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan mako shirin ya yi duba ne kan tsarin ilimin kimiyya da fasaha tsantsa haɗe da lissafi wato STEM education a Turanci. Tsarin ilimin kimiyya da fasaha tsantsa haɗi da lissafi shine tsarin da ya haɗa dukkan wani ilimi, basira ko hazaƙa da fikira ta ɗan adam, wadda yake amfani da ita domin ya gudanar da harkokinsa na yau da kullum waɗanda za su inganta rayuwarsa. Mafi yawancin ƙasashen duniya da suka ci gaba na ba wannan tsari na ilimin kimiyya da fasaha ran tsahaɗe da lissafi fifiko a makarantunsu. La'akari da yadda kimiyya da fasaha a wannan zamani suka zama ginshikin ci gaba a sararin wannan duniya. To amma la'alla mai sauraro ya ce wai menene kimiyya kuma menene fasaha? ga farfesa garba sha'aibu na sashen nazarin ilimin kimiyya da fasaha a jami'ar bayero ta kano da ke tarayyar najeriya ita kimiyya shine science ana nufin wani ilimi ne wanda yake ana samun shi sakamakon bincike da aka yi mai zurfi na nazari na dukkan wani abin da ya shafi halitta saboda haka zai iya zamantowa halitta, jikin ɗan adam ce shi kanshi ɗan adam ne hasken rana ne yadda tunanin mutane ne menene duk da sauransu idan kuma aka ce fasaha ana nufin ita wannan ilimi da aka samu sakamakon bincike to a aiwatar da shi aiwatar da shi ko aiki da shi shi ake nufi fasaha shi ne ake nufi technology da fatan mai sauraro ya fahimci menene kimiyya da fasaha da haka kuma za mu koma kan gundarin maudu'in da muke tattaunawa a kai wato stem education da yadda yake a kasashen da suka ci gaba da kuma yadda yake a najeriya da farko dai za mu fara da sanin menene shi kansa ilimin kimiyya da fasaha tsantsa haɗi da lissafi ga farfesa garba sha'aibu STEM education an haɗa waɗannan ɓangarori ne na ilimi wanda ya shafi shi kimiyya shine science technology shine fasaha da kuma injiniyarin wanda kamar dama bahaushe injiniyarin ɗin yake cewa da kuma mathematics shine lissafi to waɗannan ilimai guda hudu da aka haɗa ake son a koyar da a koya to ya samu asali daga farko-farkon 1990 kamar yadda na ce shi kuma wannan mutumin da ake cewa a charles ibali e. mutumin amurka wani tsari ne da aka ɗauke su a haɗe a dunkule aka dunkula science technology engineering mathematics domin a koyarwa da ɗalibai shi shirin ilimi hasken rayuwa kuke saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Mai sauraro kana iya sake sauraron wannan shiri idan ka garzaya shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr. Za kuma ka iya zuwa shafinmu na Facebook da kuma YouTube don sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata, ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. na sa ya talla babu ilimi wannan rashin gane. waka kasan munus wata sai fa yara firamare su soma karatu kila siyo'in daga nan hazuwa kila su sabin hazuwa karin ilimi sakandire ko ko dai su zo atc ko su zo dtc ko adiba atc ko su zo dtc ko adibar titan kwaleji sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ce ba ta ba da shi da jaki ni na raba sayan ba zan ta rashin bindin nan ba madalla Da haka kuma za mu koma ga Farfesa Garba Sha'aibu domin sanin yadda STEM education yake a ƙasashen da suka ci gaba. Shi ya ba Rasha dama a 1959 har ta je ta sauka a sararin samaniya da wannan saukar da ta yi a 1959 ya ba Amurka don mamaki domin a lokacin ita Amurka tana ganin ai ba wata ƙasa kamar ta a duniya. Shekara guda daga 1959 zuwa 1960 bar an yi wancan na rasha a september a october 1960 ita ma amurka sai ta yi kokari ta ga cewa ita ma ta je to wannan sai ba su dama suka dinga gasa tsakaninsu ita amurka sai ta ga cewa ai ta samu wannan ci gaba ne sakamakon ƙarfin gwiwa da ta ba science technology da mathematics to saboda haka ita ma sai ta dawo duk ta revising din tsarin koyarwa na bangaren da ya shafi science chemistry biology physics da mathematics saboda haka ta samu yadda za a samu fahimta ci gaba na cewa yau ita ma za ta je saran samaniya tun daga nan suke ta gasa tsakaninsu har ya zuwa yanzu ba su daina ba to hai dama tsere ba zai kare a tsakaninsu ba tunda dai a kulli mun kara samun ci gaba ake yi ta fuskar kimiyya da fasahar shin Waya abin yake a tarayyar Najeriya? Samu ci gaba na abin da ya shafi hanyoyi da dama na ci gaban zamantakewa tamu a tsakanin birni da karkara wanda a da za ga cewa biranenmu ba haka suke ba abin da ya shafi gine-gine da sauransu haka ma ƙauyukanmu sannan su kanshi ci gaban ƙasashen duniya ma ya canza da yawa ballantana mamunan najeriya sannan abin ilimin kimiyya da fasasha shi ya haɓaka ɓangaren abin da ya shafi lafiya wannan a dunkule gwamnati sai ta shigo ciki da jama'a to mu kuma wannan shi muka rasa duk da rasa tallafin gwamnatin najeriya a wannan tsari na stem education to amma za ka ga akwai ɗimbin yara masu fikira da basira a faɗin ƙasar to bari mu karkare da hirar abokin aiki nura ado suleiman da wani yaro mai suna halifa aminu ɗan jihar kano a tarayyar najeriya wanda ya ƙirƙiri na'urar Ghana bom da kuma wata na'ura da ke taimakawa makafi su yi tafiya ba tare da sanda ko ɗan jagora ba ga yadda zan tawarta tasu ta kasance. Ya zuwa yanzu, mai da me ka samu samu dama ka ƙirƙira. zuwa yanzu na ƙirƙiri abubuwa tun daga farko irin su jirage su gidan rediyo na'urar checking bom na'urar kashe network sai wannan na'urar da take taimakawa makafi su yi tafiya ba tare da sanda ba wannan su ne best abubuwan da na ƙirƙira to ka san duk wani lamari da ya shafi fasaha da kimiyya ko kuma ce kimiyya da fasaha za ka ga ba a rasa shi da 'yan matsaloli nan da can batu ne da yake buƙatar ƙarfi na tattalin arziki shin akwai wani ƙalubale da kake fuskanta yanzu haka to babban ƙalubale na shine rashin kayan aiki shi shine yake min cikas yana bata min rai sosai a bayan abubuwan da ne ba a nuna min karfin gwiwa akan abin Hatta kai ga abubuwan da zan dinga rugurguza su in na haɗa. me kake bukata yanzu ina so gwamnati ta ɗau nauyin karatu na komai da komai ta dau nauyi duba wannan talent ɗina to menene burinka zuwa nan gaba. A koyaushe burina na ga na yi kamfani duk wani kayan electronics na na'urori ya zamana da bangaren mu ake yin su bangaren arewa. Daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa sauran yara kamar ka musamman waɗanda ke da basira makamanciyar taka? tsaya shi karatu su dage a kan abin duk wanda ya san yana da talent ya duba talent ɗin ya dage ya game ya kamata ya kirkira kuma ya fitar da shi ya nuna duniya baiwarsa da fatan sauran yara masu basira irin ka sun ji kiranka wanda kuma da haka ne muke karkare shirin a yau a madadin abokin aiki nura ado suleiman da ya taimaka matuka wajen kawo muku wannan shiri da ma sauran abokan aiki a nan sashen hausa na radio france international abdul kadir haladi kiyawa ke cewa ku huta lafiya